daga ran da ka gama shawarar shiga business ko kika gama shawarar fara business ki fara business plan in baka iya ba ka nema a yi maka amfanin business plan shi ba wanda zai ce don me me yasa baka yi business plan ba but amma amfanin shi zai baka straight idea da guidelines da duk wani abu da ya kamata ka sani na wannan business din misali yanzu kawai sai na waye gari in ce zan fara abinci na kama shago na gyara na zuba kayan girki da waye da sauransu sai da na zo za mu fara business sai na ga ashe gaba ɗaya neighborhood din restaurant sun fi guda shida kun ga competition ɗin ya yi yawa so sai ka duba ka ga menene aka fi bukata a area da kike ko a garin da kike wani vacuum ne za ki doɗe wannan zai taimaka maka wurin flourishing na business rather ka zo ka shiga abin da an mishi yawa an yi yawa sosai sosai sai ka competition ya yi yawa kafin a zo kanka duk da dai kowa rabon sai yake ci amma dai yana da kyau mutum ya yi business plan don ya samu idea kuma ka san nawa za ka kashe mi jarin nawa za ka tanada ba ka zo ka fara sana'a ba sai an lissafo maka abubuwan da za ka saya ka yi haka